kawancin kasashe da ke yaƙi a Yemen a ƙarƙashin jagorancin Saudiya ya ce ya rihe iyakokin Yemen ɗin na sama da na ƙasa da kuma na teku. Bayan harin da 'yan tawayen Huti suka kai wa birnin Riyadh ran Asabar da makami mai linzami. Iran ta yi watsi da zargin cewa ita ta samar da makamin. A wani bangare kuma, a toni janar ɗin Saudiyar Sheikh Sa'ud Al-Mujab ya yi ƙarin haske akan wasu manyan mutanen da aka kama a ƙarshen mako da suka hada da 'yan gidan sarauta. da ministoci da kuma hamshakan 'yan kasuwa ana zargin su ne da cin hanci da rashawa babban alkalin ya ce an yi musu tambayoyi kuma za a ƙara ɗaukar wasu matakan to ko yaya masu sharhi kan al'amuran yau da kullum ke kallon waɗannan kama-kaman tambaya kenan da na yi wa muhammad kaddam siddiq isa mai sharhi kan al'amuran ƙasashen gabas ta tsakiya to kamar dai yadda duk masu kallon al'amuran yau da kullum suka tabbatar shine wannan kame-kame suna da alaka da kokarin samarwa da shi muhammad bin salman mai jiran gado dandamali na zama a kujerar mulki ba tare da wata matsala ba musamman idan aka yi la'akari da mutanen da aka kawo da su mutane ne wanda wasu daga ciki manya ne a gidan sarauta waɗanda za a iya cewa su ma suna da kamar ce fatan cewa su iya zama a sarki sannan kuma idan aka lura da waɗanda ma ba 'yan gidan sarauta ba makusanta ne sosai ga su waɗannan ɗin da suke sa ran zama sarki saɓanin shi bin salman saboda haka kamar da yadda aka ta faɗa abu ne gaskiya ya fi alaƙa da mataki na siyasa akan mataki na yaƙi da cin hanci to yaya kake ganin makoma kasar za ta kasance a nan gaba ga shi ah, waɗannan kama-kaman da ake yi ga shi kuma ƙasar tana cikin yaƙi da yemen da dai sauransu to duk da su hukumomin ƙasar ba sa nuna wani kamar ke ce gajiyawa ko kuma nuna cewa wa'annan wasu matsaloli ne wanda suke iya kawo barazana a ita kanta ɗorewar ƙasar. amma za a iya kallon su ta wannan fuskar domin matsalar cikin gida a embassy kokarin sun ga bayan ta tun wuri ba za ta iya kawo rashin zaman lafiya a mulki da siyasa na kasar wanda haka kuma zai iya yin tasiri ga ɗorewarta da kuma duk wasu abubuwa da za ta iya yi a ƙasashen wanda ya shafi shi kansa yakin da take yi a yaman amma yakin da take a yaman ba na ganin cewa yana zai tasirantu da wannan abin da ake yi a wannan halin da ake ciki dai a yanzu muhammad kaddam kenan daga dubai to za ku iya samun wasu bayanan akan rikicin saudiya da yemen da ma sauran labaran a shahinmu na intanet bbc bbchausa.com wanda za ku iya samu a wayoyinku na salula yanzu kuma ga wasu labaran duniyar shugaban zimbabwe robert mugabe ya kori mataimakinsa emerson munangagwa saboda cin amana da rashin mutunci a da ana wa munangagwan kallon wanda zai iya maye gurbin shugaba mugaben korar ta sa a yanzu dama ta samu ta nada grace war gidan mr mugaben a matsayin mataimakiyarsa ministan kudin najeriya kemi adeoshun ta ce hukumomi sun gano kamfanoni fiye da 800 ciki har da 'yan kwangila na gwamnati da ba su taba biyan haraji ba alkaliman ma'aikatar kudin su nuna cewa mutane miliyan sha hudu ne kawai ke biyan harajin daga cikin miliyan saba'in da ya kamata a ce sun biya a sudan ta kudu mutane kusan miliyan biyar waje jaraban al'ummar kasar suna fama da tsananin karancin abinci adadin ya karu da fiye da miliyan ɗaya idan an kwatanta da daidai wannan lokacin a bara Muguwa hauhawar farashin kayayyaki ta sa kudin abinci ya yi tashin gwabran zabi yayin da ake ci gaba da yaƙi a ƙasar A Najeriya makarantun sakandare da dama na fama da karancin kayan gwaji na karatun kimiyya musamman ma a arewacin kasar kuma wannan yana shafar kwazon ɗalibai. Jihar Katsina tana cikin jihohin da ke fuskantar wannan kalubale. To amma yanzu wata ƙungiyar agaji wato VSO ta kai ɗauki ga wasu makarantun jihar ta hanyar taimaka musu da ajin gwajin kimiyya na tafi da gidanka. To Ibrahim Isa ya ziyarci ɗaya daga cikin makarantun ga kuma rahotonsa. Malaman lissafi da na kimiyya da kuma kayan gwaji na cikin abubuwan da makarantu ke neman ruwa a jallo a jihar Katsina, kuma haka lamarin yake a jihohi da dama a arewacin Najeriya. Daga cikin makarantu 432 da ke jihar, kamar yadda wasu alkaluma ke nunawa, 123 ne ke da azujuwan gwajin kimiyya da kayan aiki. Yanzu dai kungiyar agaji ta BSO tare da haɗin gwiwa da kamfanin Cousins da kuma gwamnatin jihar Katsina sun fara aiwatar da wani shiri na ajin tafi da gidanka inda aka zaɓi makarantu goma sha biyar don jarraba shi. Wannan mota mai tafa da ɗakin gwaji na tafi da gidanka an yi ta ne don biyan akalla bukatun makarantu goma sha biyar a nan jihar Katsina kuma kamar yadda za a iya ganin motar ga ta nan ta tanadi abubuwa daban-daban cikinsu har da kwarangwal da kuma sinadarai iri daban-daban waɗanda akan ɗauki ɗaya-ɗaya ana jerawa akan tebur kamar yadda ake iya gani ana nuna wa ɗalibai yadda za su haɗa sinadarai daban-daban domin fahimtar gangariyar karatunsu. Ƙungiyar agaji ta BSO ta ce wajibi ne a samar da kayan gwajin kimiyya a makarantun arewacin Najeriya da dama, ciki har da jihar Katsina. Rashinsa zai haifar da gibi tsakanin yaran yankin da takwarorinsu da ke kudancin ƙasar. Mun fahimci cewa galibin makarantun yankin ba su wadata su da kayan gwajin kimiyya ba, kuma babu azuzuwan gwaji, kuma a haka ɗalibai za su rubuta jarabawar da aka gina ta akan amfani da kayan gwajin kimiyya wadda za a haɗa su da sauran takarorinsu da ke kudancin Najeriya, don haka akwai buƙatar a wadata su da kayan karatu Wannan abu dai ya yi wa al'ummar makarantun da aka zaɓa daɗi. Da farko can ba mu samun dama yadda za mu yi wasu practicals yadda ya kamata na science. kamar yadda muke da matsaloli na irin likitota engineers pharmacists duk bamu da su to don haka saboda zuwan wannan ah, ainihin mota ta science lab gashi muna kokarin mu yi wasu practicals kuma gashi nan yare na yi kuma suna nuna jin daɗin su eh gaskiya wannan al'amura na ji matukar farin ciki da kawo wannan motar na tafi da gidanka na karatun kimiyya wanda da bamu da isasshen kayan aiki ana dai sa ran cewa gwamnatin jihar katsina za ta ci gaba da raya shirin ta yadda zai kai ga sauran makarantu bayan masu agajin sun janye hannunsu kuma gwamnatin jihar ta ce ta shirya yanzu haka kasafin kuɗi na wannan shekarar ilimi ne ya samu kaso mafi tsoka saboda kaga wannan ya nuna cewa gwamnati za ta yi kokari ta ainihin ci gaba da wannan shiri ko da bayan an gama da su waɗannan wani hukumomi da suka kamo ko kungiyoyi da suka kamo wannan taimako irin wannan alwashi dai sai dai a jira a gani kasancewar gwamnatin jihar katsina kamar wasu takwarorinta da dama a arewacin kasar ta gaji tarin aiki a gabanta gine-ginen makarantu da dama da ke yankunan karkara sun mutu wasu babu kujeru wasu kuma ko da ma babu a cikin azujuwa ibrahim isa sashen hausa na bbc daga katsina a najeriya to a fagen wasanni kuma wassam ta kori manajan ta slaven bilic tsohon manajan manchester united david moyes shine zai maye gurbinsa na wucin gadi in ji wasam din akwai bukata a yi sauyin don club din ya ci gaba wasam dai tana can kasa a rukunin premier league na ingila daraktan gudanarwar chelsea michael emenalu ya yi murabus daga mukamin bayan ya kwashe shekara goma a kulob din emenalu tsohon dan wasan kwallon najeriya ya je chelsea a 2007 kuma ya aiki da manajoji irin su jose mourinho da avram grant a yanzu ana danganta emmanuel mai shekara 52 da club din monaco tsohon wasan tsakiyar italiya andrea pirlo ya ce ya yi ritaya daga kwallon kafar bayan wasansa na karshe da new york city pirlo mai shekaru 38 yana daga cikin 'yan wasan italiya da suka ciwo wa ƙasa kofin duniya na 2006 ya taka leda a club irin su inter milan da ac milan da kuma juventus to za ku samu dukan waɗannan labaran a shahinmu na intanet wato bbchausa.com za ku kuma iya tafka muhawara a dandalinmu na bbc hausa facebook to amma yanzu aishatu musa ke ca sai an shi daga nan london